يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi Allah ya ji kansa da rahama a yau ranar shida ga watan biyu shekara ta 1437 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 18 ga watan 11 shekara ta 2015 da haihuwar annabi Isa alaihi salam za mu ci gaba da hadisin da muke tsaka da bayani a kansa hadisi na 65 wasu kuma a nasu 66 a cikin wato ainihin babul muraqaba mun kammala da dama kuma mu ƙara da hadisin da yake biye da shi muna daidai tsakiyar hadisin da ke mana bayani akan zabaya da kuma mai sanko da makahu inda muka kai gabar da kowannensu aka tafiyar masa da matsalarsa aka kuma ba shi abin da yake da bukata na arziki zabaya aka tafiyar masa da matsalarsa ta fata aka kuma datar da shi da samun arziki na raƙuma mai sanko aka tafiyar masa da sankonsa aka datar da shi da samun arziki na shanu makaho aka tafiyar masa da matsalarsa ta makanta ya kuma dace da samun arziki na ƙananan dabbobi da suka haɗar da tumaki da awaki to bayan wannan shine sai aka ce thumma innahu atal abrasa daga daidai wannan gaba sannan bayan haka ta faru sai shi mala'ikan da aka turo zuwa gare su ya zo wajen wannan zabaya fi suratihi wa hay'ati ya zo masa a irin kamanninsa da irin zubinsa irin sifarsa ta wato anin zabaya qala rajulun miskin sai yace ce mutum ne mabukaci yazo gare ka ƙadin ƙafa biyar hibalu fi safari igiyoyi da za su kai ni ci gaba a tafiya ta sun yanke mun a tafiya ta mana dalili sanadi abin da zai taimaka min tafiya ta ta gudana har in kai ga manufata ya yanke min fala balagha liyal yawm illa billahi thumma bi ba ni ba isa ga inda zan je a yau sai dai idan Allah ya gaje ni sannan ka taimaka as'aluka billazi a'taka al-lawn al-hasan ina roƙonka dan wanda ya baka kamanni mai kyau siffa mai kyau wal jild al-hasan ya kuma baka fata kyakkyawa Walmala ya kuma datar da kai da samun arziki na raƙuma Abin da nake roƙa daga gurinka ba'iran ataballagu bihi raƙumi da zan isa ga inda na nufa a tafiyata fi safari a tafiyar nan da nake faƙala alhuƙuƙu kathira da buɗar bakin wannan zabaya da ya warke isa mu lafiya yake da arzikin raƙuma sai ya ce haƙoƙi sun min yawa bukatun da ake gudanarwa da wannan dukiya da kake gani sun yawaita dukiyar nan ba ta dauka a ba duk wanda ya zo nema ba ce faƙala ka an ne a arifuk sai mala'ikan nan da ya zo a siffar zabaya ice da wannan wanda da yake zabaya aka warkar da shi aka ba shi arzikin raƙuma kamar na san ka ka neman kama da wanda na alam takun abrasa ya ƙadirukan nas ashe ba kai ne zabayaɗin nan da mutane suke ƙyanƙyaminka da nisantarka ba faƙiran ashe ba kai ne talakan nan mara komai ba bayan rashin lafiyar fata da kake da ita Fa a Allahu Allah ya baka abin da ya baka na arziki bayan lafiya da ya baka faƙala sai wannan mutum ya ce inna ma warittu هذا المال kabiran an kabir a'a ni fa na gaji wannan dukiyar da ka ganni da ita ne tun iyaye da kakanni saboda haka batun maganar ka ce wannan arziki wani fararen abu ne bai taso ba faƙala in kunta kadiban fasayyaraka Allahu ila ma kunt ita to in ku ƙarya kake Allah ya mai da kai yadda kake da ka koma zabayanka kuma ya tafi yadda dukiyar da ka mallaka ka koma talakanka wa atal aqra'a ya kuma tafi gurin wato ainihin mai sanko fi suratihi wa hay'ati a irin siffarsa da zubinsa da kamanninsa ya je masa irin siffar da yake da ita ta mai sanko faƙala lahu mithla ma ƙala li hadha sai ya faɗa masa irin abin da ya faɗa wannan zabaya wa radda alaihi mithla ma radda hadha shi ma sai mai masa da amsa da martani irin martani da amsar da wannan zabaya ya mayar masa shi ma ya ce haƙoƙi sun mai yawa dukiyar da ake gani ta shanu ba ta ɗauka ya ta bayarwa ba ce saboda haka dukiya ma dai ga datta iyaye da kakanni batun mala'ikan ya ce kamar ya shaida shi ne masa kallon sani duk ma bata taso ba dukiya dai ba zai bayar ba faƙala in kunta kadiban fasayyaraka Allahu ila ma kun ita to in ƙwaƙarya kake yi a maganar da ka gaya mun ba iyaye da kakanni ka gaji wannan dukiya ba ba kai ne mai san kwanda na sani ba Allah ya mai da kai yadda kake da ka koma mai sankonka wa atal a'ma fi surati mala'ikan ne tafi gurin wato wannan makaho kuma azubin irin surar wannan makaho irin kamanninsa wa hay'atihi da kuma siffarsa shi ma ya je masa a makaho faƙala rajulun miskin ice mutum ne mabukaci ya zo gare ka wabnu sabil kuma ƙari akan haka matafi in qata'at bi al fi safari dalilan da za su kai ni ga cimma tafiya ta da nake yi sun yanke mu fala balagha li al-yawma ba ni ba isa inda nake so a yau illa billah sai fa idan na samu taimakon Allah thumma bika sannan kuma ka zama sanadin agaza mu as'aluka billadhi radda alayka basara ina roƙonka dan wanda ya da maka da ganinka ka bani shatan akuya guda ataballagu biha fi safari da zan isa zuwa ga inda na nufa a tafiya ta ta dalilin samun wannan akuya faqala qad kuntu a'ma yace tabbas da ni makaho faradda Allahu ilayya basari Allah ya dawo min da gani na nake ganin komai yanzu fa khudh ma ita- kama abin da ka so kamawa daga cikin waɗannan dabbobi wada ma shi ita ka bar abin da ka so bari fa wallahi ma ajhaduka al-yawma bi shay'in akhastahu lillahi azza wa jal na rantse maka da Allah ba zan wahala kai ba a yau game da duk abin da ka dauka dan Allah mai girma da buwaya daga cikin dukiyata fa qala amsik malaka sai mala'ikan ne ce to rike ma dukiyarka fa inna mabtulitun ina sanar da kai haƙiƙa jarraba ku Allah iko ko uku faqad radiyallahu anka kai da kai jarrabawa Allah ya yarda da kai wa sakhita ala sahibaika ya kuma yi fushi da abokan jarrabawarka da suka kasa wato cin jarrabawa muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaci wannan hadisi a ci gaban karashin wannan hadisi dangane da bayanan da malamai suke yi da aka gaya mana cewar wannan mala'ika ya tafi gurin wannan zabaya a irin siffarsa da zubinsa na zabaya ya kuma koka masa da cewar shi mutum ne mabukaci mabukaci ne zo ga wanda yake da hali kuma matafiyi ne abinda zai karasa tafiyarsa ya yanke masa na guziri ya nemi cewar ba shi da damar da zai iya ci gaban tafiya in ba Allah ne ya taimake shi kuma ta dalilin wannan zabaya da yake da arziki da ya warke daga zabayanci in ba shi ya taimaka masa ba ya roƙe shi don Allah da ya ba shi kyakkyawar kama ya canza masa wato fata ya kuma azurta shi da arziki da ya ba shi raƙumi guda ɗaya da zai ƙara tafiyarsa da shi to malamai suke bayanin a wannan gaba ta wannan hadisi tana da tabbatar mana cewar Allah subhanahu wata'ala ya baiwa mala'iku ikon rikida da siffofi iri daban-daban kamar yadda suka je wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaika Jibril yana zuwa masa a siffar dahiyatul kalbi kamar yadda malaika Jibril a irin sakon da ake aika shi zuwa ga annabawa yake zuwa musu a siffofi daban-daban banda annabi Muhammad kansa haka ma sanda aka tura shi zuwa ga Maryam Allah yake cewa fata mathala laha basharan sawiya iwa to zo mata a siffar wani mutum dirarre kyakkyawa da shi to wannan na nuna cewar mala'iku Allah ba su ikon rikida da kamanni iri daban-daban su tafi zuwa ga inda aka tura su domin bayi mutane su iya fuskantar tattaunawa da su a isar musu da abin da ake so a isar musu in annaba ne da manzanni a ba su saƙon manzanci idan wani bawa ne daga cikin bayi a jarrabe shi da abin da aka so jarrabarsa ta hanyar turo mala'ika a irin sifar mutane to wani hadisi na tabbatar mana da haka kuma na gaya mana a babin jarraba su mala'ikun har sukan mari kiɗa a siffar da take mara kyau mai alamar da ka gani za ka san ce eh, wannan wannan kasashe ne kamar abin da ya shafi cutar da baya. kamar abin da ya shafi cutar makanta kamar abin da ya shafi sanko to wannan hadisi ya tabbatar mana da wannan cewar Allah subhanahu wata'ala kan sa mala'iku su rikida irin siffar da ya in ya so jarrabar wani bawa daga cikin bayinsa kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wasu lokuta yake cewa da sahabbansa da suke cewa manzon Allah in muna gurinka ka ambata mana Allah ka tunatar da mu lahira ka tsoratar da mu wato azaba ka kuma wato gaya mana jin kai da rahmar ubangiji da girmansa sai tsoron Allah ya kama amma in muka bar gurinka muka tafi zuwa ga iyalanmu aka shiga cikin wato iyalai da 'ya'ya sai kuma dariya da shantakewa ta same mu manzo ya ce ai da kuna kasancewa irin halin da kuke kasancewa a gaba gabana dindindin to da mala'ikun Allah su rika yin hannu da ku sai mala'ika ya zo maka a siffar mutum ka ɗauka wani ne daga cikin 'yan unguwa ko 'yan gari ya miƙa ma hannu saboda yadda da Allah da yi da kai kana yin abin da Allah yake so kana zama a cikin yanayi na mai cike da tsoron Allah a koyaushe to kaga wannan yake nuna cewa idan bawa isar kafu wato bin Allah subhanahu wata'ala Allah na iya aiwatar da haka a tare da shi saboda yadda da shi bayan Allah na kware su zama suna hannu da shi daga cikin mala'iku to wannan gaba dai ta tabbatar mana da cewar bayan siffanta da suke da siffa mai kyau to kuma sukan siffanta a siffa wacce take mai tawaya da na ƙasa a babin jarraba sannan bayan haka hadisin na sanar da mu halaccin matafiyi da wato ainihin guziri ya yanke masa a halin tafiyarsa yana iya roƙon a taimaka masa musulunci ya yarje wa matafi domin a cikin wani hali da yanayin da yake buƙatar ɗauki da agaji bai kusa da wani abu nasa ko da shi mawadaci ne a inda yake yanzu ya bar inda wadatarsa take ba zai wuyi kinkimi duk wadatarsa ya tafi inda zai je da ita abin da yanke masa yake buƙatar ƙarasa tafiya ya cancanci a musulunci ya koka akan wannan buƙata a bashi abin da zai ƙarasa matsalarsa wani na da asali ba tun yanzu ba tun a cikin banu isra'il cikin annaba da suka gabaci annabi muhammad da kuma al'umman da suka gabaci mu al'ummarsa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to da wannan abu babu ne sabo a iya al'umman ba har cikin al'umman da suka gabaci annabi muhammad da annaba da manzannin da suka gabace shi haka hukuncin yake matafi abin a taimaka masa ne a yayin da guzuri yanke masa sannan bayan haka hadisin na sanar da mu cewar mabukaci wanda yake talaka ko da ba matafi ba idan dai har ina da buƙatar da ta amsa sunan buƙata a shari'ance ya kai matsayin da shari'a ta ba da izinin mai irin wannan matakin ya nemi a taimaka masa a taimaka masa to ya halatta ya nemi agajin masu hali da su taimaka masa muddin bai mai da wannan a matsayin sana'a ko hanyar tara wa kansa dukiya ba don dai samu abin da zai biya buƙatar da ta zo ta tsare ma gaba yanke daga ci gaba da roƙo wanda musulunci ya yi kamar mutumin da annoba ta wato ainihin fari ta zo ta fada wa dukiyarsa a ce an yi ambaliyar ruwa ya tafi da duk amfanin da ya zuba a gona ya tattara abin da yake da shi ya narka a cikin gona ina sa ran zai samu abin da yafi wanda ya zuba sai ruwa ya zo ya tafi da shi baki ɗaya kuma ga iyali to irin wannan abin a taimaka ko kamar da hadisi zo cikin mutum shi saboda shi ko aka kama ya saboda shi ga iyalai ga kaza na ɗauka a zo guri na ranar kaza a karba sai zaman to ranar ta tunkaro damar da zai iya biyan shi ma ta gagara gare shi ya halatta ya nemi a agaza masa da abin da zai yanke wannan matsala to irin waɗannan da shari'a ta nuna cewar akwai halaccin a taimaka musu to babu laifi in sun roƙa aka ba su abin da za su biya wannan buƙatar suka kame saboda haka wannan hadisin ina sanar da mu cewar mabukacin da bai mai da tambaya da roƙo sana'a da hanyar tara dukiya ba ya halatta in nemi a taimaka masa musulmi kuma su taimaka musu daidai ne wani sannan bayan haka wannan hadisi yana sanar da mu tunatar da mutum abin da ya taɓa faruwa da shi na sauyin rayuwa don ya zama masa wa'azi da izina ya koma zuwa ga abin da yake daidai da kuma shirya mala'ikan nan da ya zo gurin zabaya ya je gurin mai sanko ya je gurin makaho kowanne ya je yana tunatar da shi da halin da yake ciki a da na tawaya da na ƙasa da kuma halin da ya samu kansa a ciki yanzu na yalwar arziki da lafiyar gangar jiki don wannan ya zama masa dalili da zai sa ya yi abin da yake Shi ne daidai ya yi abin da yake ne shirya da kuma yaba abin da Allah ya masa akan ni'imar da aka yi masa to wannan yake sanar da mu cewar yana daga cikin hikima idan zaka wato ainihin tunatar da mutum ka tunatar da shi da wani abu da ya sani na sauyin rayuwa da yake tare da shi don ya fahimci abin da ya kamata yi ya kuma bar abin da bai dace yi ba domin an gaya musu haka don su nemi lahira don su nemi yardar Allah dan su ji cewar eh sun gode da abin da Allah ya musu amma sai aka rashin sa'a biyu daga ciki suka kekashe ƙasa suka wato birshin idansu da toka suka wato ainihin bididdike suka nuna cewar su fi sadakar nan ba za ta yi ba a gurinsu babu abin da za su taɓa arzikin nan ko kuma su rage shi da sunan wato ainihin su taimaka wani to bayan wannan a ci gaban hadisi aka ce faƙala alhuququ kafira da zabaya da wato ainihin mai sanko kowannensu da aka je gare sai ce ai shi abubuwan da suke gabansa sun yawa dukiyarsa ba ta ya dauka ya ba wasu masu neman taimako ba ce ta yi abin da yake gabansa ne da ita mala'ika ya ce masa kamar fara san ka da ba kai ne zabaya din nan ba wanda mutane suke kyamarsa suke nesantarsa, ba kai ne talakan nan ba Allah kuma ya baka arzikin da ya baka kamar yadda ya gaya wa mai san koma haka to da wannan gaba ta wato ainihin zabaya da mai sanko da suka wato ainihin ki saurarar wannan mala'ika da ya zuwa irin siffar da da suka kasance a kai ina taimakon su suka ki taimakawa a wannan gaba ana sanar da mu halayya da ɗabi'a daga cikin halayyar ɗan adam da ɗabi'unsa na san kansa ina daga cikin abin da aka halicci ɗan adam a kai halayya ce irin wacce bahaushe yake cewa tun ran gini tun ran zane irin wacce bahaushe yake cewa hali zanen dutse ɗabi'a ce ta ɗan adam yana da san kansa idan ya shiga damuwa ko waya ko kunci ko sauyin rayuwa mara daɗi kowa sai ya ji wannan yanayi da aka samu a ciki a ce bahariya a ce gudaliya a ce wacece a ce an ta shiga rediyo ya faɗa ya tafi gidan jarida ya tafi gidan talabijin in an zauna hira unguwa ma ya faɗa shi baya jin daɗi shi fa yana buƙatar walwala an sa shi a matsi halayya ce ta ɗan adam ya raki idan ya samu kansa a takura amma idan ya samu kansa a walwala da yalwar rayuwa to kuma sai ka ji gum sai ka ji shuru ba ma ya so ka matso shi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da haka cikin alkur'ani a cikin suratul ma'aris aya ta 19 zuwa aya ta 22 Allah yake cewa innal insana khuliqa halu'a haƙiƙa an halicci mutum a ɗabi'a san kansa me ya fassara halu'a idan masahu sharru jazu'a idan abu na sharri ya same shi mara daɗi sai raki kowa sai ya ciwo ne a matsin sauyin rayuwa ne zaman lafiya ce kaza ne kowa zai ji rakinsa da kokantawarsa wa idza masahun alkhairu manu'a idan kuma abin alkhairi ya same shi dukiya ta zauna taruwa za yawa za su yi masu zuwa rike kayan ka ci a hankali shine iya cin tsaba da gwanin cewa wajen cin hatsi to haka shi dan zai tarya wa mutum Allah ya ce to haka halayyar ɗan adam zai illa al wanda suke kubuta daga wannan sai masu sallah su ba sai faɗi irinsu a masu sallah alladhina hum ala salati da'imun masu dimanta yin sallah ko da wani lokaci wane ina masallaci daga ina masallaci sallah ba ta wuce shi ta jan akai akai alladhina hum ala salati da'imun walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahrum wanda cikin dukiyoyinsu akwai haƙƙi sananne na zakka ko na sadaka ko da bata kai su zakka ba dukiya suna bayar da wannan dukiya na haƙƙi lissa'ili ga mai zuwa iruka irin matafiyin nan da aka zo ta siffar mala'ika izo matsayin matafi to wani matafi ne na mutane na gaske zai zo ya koka wal maharum da wanda ya haramta wa kansa roƙo duk da yana cikin buƙatar da wani lokaci tafi na wanda ma yake zuwa Iruka. bukatarsa ta fito mai zuwa roƙa amma ba zai roƙa ba sai dai kai ka fahimta cewa na fa yana cikin bukatar ɗauki ka bashi irin yadda sahabbai suke sai dai ka ga suturar ka ce wannan suturar ta gaji sai dai ka ga yanayin alamun cewa kai da ganin bakin wani bai ci abinci alamun idan sai na nuna ina cikin yunwa da makamancin to suna ba da su ga irin wannan su irin waɗannan su ne ba za ka same su da halayya san kai ba ta hana abin da suke da shi ga wani to idan wanda yake da halayyar san kansa da raki lokacin wato ainihin shiga tsaka mai wuya ko jin ba daɗi da kuma hana abin da yake da shi lokacin da yake cikin walwala da yalwa to za ka tara ina ƙoƙarin sama wa kansa abin da zai yi hanzari ko uzuri da shi a gurin wanda ya zo ya buƙaci ya taimaka ko abin nan da zai faɗa na hanzari gaske ne ko ba gaske ba ne zai dai ƙoƙarin ya gaya ma abin da za ku rabu da shi shi anan sai ce alhuququ kafira ko waɗannan mutane suka ce alhuququ kafira abubuwan da suke kan sun yawa mu ne tallafi gidan marayu mu ne gine-ginen islamiyu mu ne kaza kaza kaza yanzu haka takaddun da suke gabana sun fi kaza ko gaske ko ba gaske to wannan karan dai ma a wannan watan ɗan abubuwan sun tsaya mana an rufe oda ko ba a rufe ba tunda ya san kai baka oda in kuma an rufe in ma ba irin wacce aka rufe ba irin ta bangaren sa bace dai to an rufe oda dala ta hau abubuwa dai sun tsaya ko zai ta kalato abin da zai gaya maka na uzuri a dai rabu ka tafi ka sannai shi dai ka kyale shi to wannan halayya ce ta dan adam wanda yake rabuwa da ita wanda yake fifita lahirarsa akan duniya mai neman yardar Allah a kowane hali to shin zaka tar irin wannan halayya ba ta tasiri har tafi karfinsa to sannan bayan haka wannan hadisi a wannan gaɓoɓi da muke tsaka da bayaninsu yana sanar da mu cewa mai baiwa bawa arziki na haƙiƙa shine Allah Allah ne mai azabta bawa don haka waɗannan bayan Allah da zabaya da makaho da mai sanko shi ya jarrabe su da babu da rashi na arziki kuma shi ya ba su sanda ya so jarraba su sabuwar jarrabawa daban da irin wacce aka fare musu shi ya jarrabe su da tawaya ta halitta ta kasancewar wannan zabaya wannan mai sanko wannan makahu ashe kenan haƙiƙanin mai jarrabar bayi daga cika halitta su zuwa tawaya shine Allah in ka sa wannan a ranka to ko me zai faru sai dai zama sanaci sai dai ya zama sanadi amma ba shine asalin hakikanin wanda ijarrabe ka da wannan abu Allah ne fe ka da wannan abin lokacin yayi ya kaddara wani ne sanadi to in kana kallon abubuwa ta haka ba za ka zama ka kiɗime ka ɗauki abin da yake aikin Allah ka danganta wani Allah ba saboda haka idan muka fahimci wannan sai muga cewa to abin da ya kamace mu in muna neman yayya akan matsalolin mu mu koma gurin mai yayewa na gaske shine Allah in muna neman arziki mu tafi gurin mai azurtawa na gaskiya mu roƙa a gurin zai ba mu kuma shi da ma ba mu mabukaci bane kuma yana da abin bayarwa to wannan hadisi ina ƙaran mu da haka sannan da zabaya da mai sanko sun ce sun gaji dukiyarsu kaka da kakanni ko iyaye da kakanni tintintini iyayensu masu shi ne su ma ire-iren wannan abin ne suka samu suke bibiya yanzu suke ci to wannan gaba tana sanar da mu tana fayyace mana ta ne mana bayani game da halakar da ɗan adam ke samun kansa a ciki a ta dalilin wadata da matsalar da ɗan adam da haɗarin da yake faɗawa ciki a ta dalilin wa ni'ima kaga da ba su da shi ga tawaya ta halitta wanda ya samu kansa irin wannan matsalar aka fitar da shi aka kashi tidin mun tsira da bahaushe yake cewa yanzu ba talauci ba matsalar halitta ga shi giredi kome ya ji bajau to a irin wannan maimakon bawa ya rika cewar gafa irin halin da ibaro bari mu tallafa waɗanda suke cikin irin matsalar da muka ɗanɗana a baya sa samu sassaucin rayuwa mu ma mun ji yau ne ga ne ko ha sai kuma ya juye sai ɗauki halayyar wato isa da kore waɗanda suke kusa da ƙin tallafa wanda suke buƙatar tallafi to wannan ke nuna mana cewar ashe yadda kake jin tsoron talauci kake ganin talauci dalili ne na halaka to shi ma arzikin dalili ne na halaka shi yasa a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam da ya tura ɗaya daga cikin sahabbansa ban manta ba ko da abu ubaida ya je bahrain isa karɓo wato abin da ya shafi arziki da aka samu na daular musulunci da ya iso garin madina da gwalagwalai da dukiya ta gani ta faɗa ranar sai aka cika masallacin manzo tankan bayan an idar da sallah sai mutum ya kura kamar zai tashi sai koma ya zauna mana manzo ya gano cewa fa shi ma fa yana cikin masallaci kuma dama can baya an san da yan bukatu sai annabi da kansa sai yake cewa da su kamar kuna da labarin abu ubaida ya zo da dukiya ko ya zo da arziki suka yaka ce ban zo kenan wato ya je gano yace to ku buraci duk abin da za ku burata arziki ne na Allah a hannun fiyayyen bawan Allah da ba wannan ne a gabansa ba dama shi mai rarraba abin da Allah ya hukunta i bayar ne ba mai riƙewa ba ne ita to kowa i abin da zai buri ga abin biyan bukata ya samu ita to ba talauci nake jiya muku tsoro ba na fi jiye muku a malala muku arziki ya halaka ku kamar yadda ya halaka wanda suka gabace wanda suka gabace ku arziki yalwar wadata ita ce ta halaka su ba talauci ba yace halayya ce ta dan adam bai san talauci amma ya fi masa sauki a hisabi sau duk sanda ka samu wadata sai an tambaye ka duk kwaban da ishu kuma sai an tambaye ka duk kwaban da ka kashe ba za ka bar gaban ubangiji ba ranar alkiyama sai an tambaye ka dukiyar ta ina ka same ta ta ina ka kashe ka kaga ya fi wahalar hisabi to bare kuma ma ka tafi ka bari wasu su ci san rai su abin da suka so kai da tarawa so da cinyewa kuma kai da amsa tambaya kai ka tara ka tafi ka bari ba kai abin da za ka je ka tarar ba to saboda haka wani hadisi na sanar da mu cewa za a iya jarraba ka a talauci ka sha a jarrabe ka a dukiya ka kasa sha ka kasa cin jarraba ga shi dai waɗannan abin da ya faru a sanda babu ba su yi wani abu na da za a ce Allah ya fushi da su ba sai da samun ya samu sannan suka yi abin da Allah ya fushi da su sau da haka ka roƙi Allah halin da ka tsinci kanka a ciki na babu idatar da kai cin jarrabawar da ike idan ka tsinci kanka a halin da akwai yi abin da Allah yake buƙatar masu akwai su yi don yaba masa da godiya akan ni'imarsa sai ka ci wasu saboda haka akwai jarraba cikin rashi akwai jarraba cikin wadata Allah yake cewa innal insana la yatba arraahu staghna halayyar dan adam wuce gona da iri shishigi girman kai jiji da kai jin isa saboda min saboda yana ga ya wadata abokai ma sai a saki yanzu sai dai irin su jera da su rabin da kuma wato ainihin miloniya wani da miloniya wani da waye da waye amma dai maganar shiga cikin yamar da magari babu wani makabarta kuwa kai mamatan shi dai an yi mutuwar ko dan yana da akwai watakila kwa zo sa ran da kwa daukar masa nasa mamatan ku kai amma dai shi a ji a kai da shi bai taso ba batun wani abu ya taso ya zo ya jajanta sai dai kun hada hanya ashe ne Allah ya bar rasuwa na ji an cewa wata wuta ta kama to Allah ya so yake an yi kace bus kenan kun ma sa'a innal insana ya tsira an ra'a mustabar in dai aka ce da akwai shi kowa ma zai iya taka kowa ma zai iya ja da shi su da to ka yi fatan irin abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yake ta addu'a اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا رزق آل محمد كفافا ko da yaushe manzo abin da yake cewa ya Allah ka sa arzikin annabi Muhammad da iyalansa na biyan bukata in bukata ta taso a baka abin da zaka murkushe a zauna lafiya da wata ta sake tasowa maimakon ta tama da hankali sai a baka abin da zaka fi karfin ta shikenan baka da fargabar ka tara muzuru ya bi ta kan gidanka ka dana bindiga ka zaci su ne suka zo ba bacci wani bai bacci sai da rana sai ido na ganin ido amma dai da daddare bacci ya kare duk inda ya dan kusur kusur da haka tunanin da yake zuwa masa aka to kaga in ya zama arzikinka na ka biya bukata ne ba ka da bukatarwa shi ma baya sha'ar ya zo gidanka ya ga babu abubuwan da zai sa ya zo ita shi hankalinka ita shi hankalin wani naka. to manzo yakan yi addu'a Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kafafa Allah ka sa arzikin Annabi Muhammad da iyalansa na karfin bukata ba tarin ba shi yasa wata rana yana idar da sallah ya zumbur sai ga shi gida sahabbai har hankalinsu ya tashi me ke faruwa manzo irin wannan abin da bai saba yi ba daga idar da sallah ya miƙe shiga gida sai ga shi ya dawo ya manzan Allah lafiya da ya ce a eh wani dirhamai na tuna ban bayar da su ba suna cikin gidan shi ne ne maza ne wannan fitar daga wasu to kai miliyan nawa ne wasu a banki wasu a gona wasu a buɗin mota ko da sauran da atm na kusa ko da kasa a burɗo maka kuɗi ko to haka banda kadarori to irin wannan shi ke kawo tashin hankalin da rashin sakat amma aka baka ne daidaibiyan bukata sai ka kwanta inda ka so kai bacci inda ka so baka da matsalar sai kai allura baka da matsalar sai ka mai da ka da rana da haka in Allah kuma ya so ka da jarraba ta sai ya baka mai yawan to annabi yake cewa madalla da dukiya mai waiciya a hannun bawan Allah nagari sai kaga ana tan abin da ya dace ana taimaka kirari in dararen alkhairi ina da za a yi masallaci ina ce makaranta ina ne kaza gidan marayu wane ne haka Allah ya samu dace to shine sai malaika ya ce wa in kunta kadiban fasayyaraka Allah ila ma kun haka ya gaya wa zabaya haka ya gaya wa mai sanko in dai ƙarya kake cewar arzikin nan naka ka gaje shi iyaye da kakanni ne ba bayan ka roƙi Allah ya baka raƙumi ko ya baka shanu kai mai sanko bayan an tafiyar maka da sankon kai ma bayan an tafiyar maka da zabayancinka ba ne a a dama ga da ka iyayenka tuni masu arziki ne aka mutu aka ban maka in dai ƙarya kake to Allah ya mai da kai yadda kake da ko Allah ya mai da ku kowannen ku yadda yake da to wannan gaba su take sanar da mu hadarin da ƙarya take da shi ƙarya ta jawo mala'ikan da Allah yake yi da shi bai abu sai na wanda Allah yake so yardaddun Allah da sun addu'a abin a karɓa ce ya jawo musu an musu addu'ar da abin da suke da shi na arzikin zai tafi lafiyar da suke takama da ita za ta kau su koma yadda suke da koma fiye to wannan illa ƙarya ke sai suke gaya mana in dai ka ɗaukar wa kanka ɗabi'a ta yin ƙarya to kana tare da haɗari irin wani. so da baka da buƙatar sai kai ƙarya da Allah a ce maka kaza kaza ya haƙuri sai wani lokacin Allah dama ka dawo in a wani lokacin baka niyyar bashi ka da bukatar sai kai ƙarya ba network a bankin saboda ka san ana cewa network ya yadda ana harkar matsalar network ko ba network din kai ka samu matsalar ba sai kai ƙarya ba wannan ƙarya sai ta hal inda ta maka abin da kake da shi sai ta jawo Allah ya tafiyar da shi so da ka baka da bukatar sai kai ƙarya wannan shine hadan da take da shi tana jawo tafiyar arziki tana jawo matsala a lafiyar jiki sannan tana jawo tafiyar ni'ima ta jawo maka azaba ah, to wanda yake cikin walwalar arziki bukata an ta zo ana da abin za a ka koma kuma yanzu sai dai kai ma a san maka ai tashin hankali talakan da yake rayuwa a talauci bai san wadata ba ina da saukin matsala akan wanda ya ɗanɗana wadata ya koma talaka sai iya ta rayuwarsa ta talauci bayan ya samu wadata ya fi komai wuya kuma yadda cewar yanzu babu ta same shi isallama ina da wahala kullum gani yake kamar irin dabarun da aka biyo ko kuma irin hanyoyin da aka aka biyo da aka samu kuɗin da zai kuma maimaita su ko dan ƙara da wata dabarar zai fi samu abin da ya fi dan abin da yake da shi duk ya kara a ƙoƙarin ya koma da ya daga gida ce za mu ƙara jari ko za a abin a murkushe ya kuma dagawa a ce kwastam sun kame kayan ha ko haske a waye gari ba mota ba gida ba filaye ba gonaki ba kaza ba kaza to wannan ya fi tashin hankali kan dama rayuwar talaucin ya taso da ita kuma ita ake ake ta yi to in mutum ya sabarwa kansa yin karya kan hana abin da Allah ya bashi Dan taimakawa akan hanyar Allah to yana yi wa kansa kiran gushewar wannan ni'imar ina jawo kansa fuskantar fadawa matsala Allah ya tsare mu ko da mala'ikan nan ya zo sai ya ce da wato anin makaho ina roƙonka don wanda ya dawo ma da ganinka ka bani akuyar da zan isa zuwa ga inda na nufa a tafiyar nan ta da buɗan bakin makaho sai ce tabbas da ni makaho Allah ya dawo min da ganina kama abin da ka so ka bar abin da ka so bari cikin dukiyar nan ta cikin dabbobin nan da kama wanda yi maka baka da gefe to wannan abin da i da wannan amsar da ya bayar shi kuma sai zama kishiyar waɗancan a fili shi ya tabbatar da ni'imar da Allah ya masa ta samun gani bayan da ya rasa ta samun arziki bayan da ba shi to tabbatar da Allah ya maka ni'ima yabawa ce godiya ce ka tabbatar cewa eh Allah da abin da ka kai mu furtawa ma godiya ce yabawa ce tabbatar da haka da zuciyarka ta kudirce ta har bakin ka ya furta yana nuna ka yaba ka gode da abin da Allah ya baka akan gaske abin da yake na tabbas shi kake faɗa sannan wannan yana sanar da mu cewa bawan da Allah ya datar da shi da wadatar zuciya to duniya ba ta rufe masa ido abin da ya shafi wato ainihin 'ya'yan banki ba sa gabansa yakan kalli me zai samu na yardar Allah me zai yi ya tsira a ranar alkiyama rayuwar da take ɗorewa a kan wannan wacce take gushewa so da kullum hangensa idan bawa Allah ya datar da shi da wadatar zuciya abin da muka samu anan muka samu kuma nan za mu tafi mu bashi bari mu ci abin da muka ci abin da Allah ya tsara mana za mu ci hukunta mana bari mu kuma taimakawa wasu mu samu a lahira to wanda yake da wadatar zuciya shi ke irin wannan wannan bawan Allah wadatar zuciya yake da shi da kuma gaskiya a rai shi yasa ya gamsu a kama abin da ake so daga dukiyarsa a bar wanda aka so bari yabawa da abin da Allah ya masa na bashi yake ganin cewa a zo a roƙe shi wani abu dan Allah daga cikin abin da Allah ya bashi me zai sa ya hana kuwa ko kaga idan wanda zai baka aka nema domin sa ka hana to daga wanda kuma ba shi ya baka abin ya mafi muni abatin mai tun karo ka samu bai taso ka saka zo ka ce dan Allah da ya dawo maka da ganinka dan Allah da ya baka wannan dukiyar taimaka min da kana a to an tambaye ka dan wanda ya cancanci ka ba an tambaye ka dan wanda ya baka abin da kake takama da shi a ya cancanci ka bayar kuma ko ƙarya wanda ya zo ya gaya ma yake kai baka da asara shi da ka ba domin sa ya san dan shi ka ba zai baka sakayya shi da ya ƙarya dan a bayar saboda shi ya san ƙarya yake ya san yadda zai biyo masa ko ya karɓa ba za a samu albarka kai da ka ba dan Allah kai za a yi wa albarka sudaka wanda yake da wadatar zuciya kullum neman yardar Allah ita ce a gabansa abin duniya baya tsone masa ido abin da ya samu ikar ɗauke shi a iya hannu baya sa shi a rai har ya sa wato ainihin ƙwallafa rai a kansa ya ji ba zai iya ɗauka ibaru don Allah da ya ce tabbas da ni makaho Allah ya damun da ganina ƙarya iko gaskiya gaskiya wannan gaskiyar ita ce ta sa ya ci jarrabawa Allah ya yarda da shi ko wannan gaskiyar isa ce ta sa iga cewar i eh, ai wanda ya masa wannan ya cancanci ya bayar da wani abu domin sa to wannan shine ranar gaskiya da amfaninta kamar yadda muka ga illar ƙarya da cutar wata a baya shi ko mala'ikan sai ce da shi amsik malam rike ma dukiyarka fa inna mabtulitu haƙiƙa dama jarraba ku ba faqad radiyallahu anka kai Allah ya yarda da ka ci jarrabawa wa sakhita ala ya yayi fushi da abokan jarrabawa su basu ji jarrabawa to wannan sai ke sanar da mu cewa wanda Allah ya ɗoro masa wani abu mara daɗi ya yi haƙuri har zuwa lokacin da Allah ya yayi ya kawo masa yalwa ya kawo masa waraka sai ya yarda da wannan abin da Allah ya ɗoro masa na rashin daɗi ya shi sa ya haƙuri ya kuma gamsu cewar abin da ya samu kansa a cikina walwala yanzu da lafiya da arziki daga Allah ne bari shi ma ya kyautata wa bayin Allah kamar yadda Allah ya kyautata masa wa ahsin kama ahsana Allahu ilai kyautata kamar yadda kai ma Allah ya kyautata maka da baka da shi ya baka ga mara shi ya zo ne ma dauki ka bashi ba duka aka ce ba tsakura masa to wanda yake haka irin sa ne Allah yake yarda da shi wanda kuma Allah ya jarrabe shi sai ya nuna fushinsa da jarrabar da aka yi masa sai ya munana ya ya munana wa bayan Allah so da an jarrabe ka da baka dukiya an jarrabe ka da masu zuwa su tambaya don wanda ya baka dukiya sai kake ga ba za ka iya bayarwa ba domin sa ba za ka iya kyautata waɗannan ba kuma da kai ma baka da shi aka kyautata maka kuma Allah ya ce ka kyautata kamar da aka kyautata maka sai ka ce kai ai karewa za su a to tunda dabarar ka ce ta baka bari a baka da ita a ga yadda za a yi su dawwama a ga yadda za a yi su dore to sai Allah ya fushi da ka saboda haka yayin da bawa ya zama mai karɓar abin da Allah ya doro mai yabawa akan ni'imominsa mai godiya akan sassaucin da Allah yi masa kuma mai kyautatawa bayan Allah su ne Allah yake yi da su yake yadda da su ma'ana in kana so Allah ya da kai ka kyautata hulɗar ka da shi kamar mai gode masa akan nima, mai haƙurin abin da ya tsoro maka mara daɗi ka kuma mu'amalanci bayansa ta salon kyautata musu da faranta musu da ɗaɗaɗa musu sai su shaide ka shaida ƙwarai kuma ka sami yadda a gurin mahalicci Allah ka yadda da mu wannan hadisi imamul al-bukhari da muslim suka rawace shi hadisin da yake biye da shi shine hadisi na 66 wasu kuma nasu za su gasa 67 bar mu karanto lafazinsa hadisi na 66 ko an abi ala an karbo daga baban ya'ala shaddad ibn aus mai suna shaddad dan aus radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi qala yace alkayisu mai hankali haƙiƙanin mai hankali man dana nafsahu shine wanda ya binciki kansa da kansa ike bibiyar al'amarin kansa da kansa menai da Allah yake so me na bari da Allah baya so me da manzo yace ayi me na bari da manzo yace ka ai yana bibiya al'amuran kansa da kansa ina gibinsa yake itoshi toshe. ina matsalarsa take ya kau da ita ina daidansa yake ya ci gaba da yi wa amila lima ba'da al-maut ya zama kuma yana aiki dan abin da zai girba bayan mutuwa tunda duniyar nan ba dorewa yake a cikin ta ba dawama ake ba yau ba iyayenmu ba kakanninmu ba makota ba abokai to bari mu nemi abin da Allah yake so iya da shi dan mu tsira a lahira wal ajizu rago kuma gajiyayye man atba'a nafsahu hawaha wanda ya biye wa kansa son zuciyarsa da abin da zuciya ta raya da ya saba wa gaskiya inda ta raya tana so a yi za a yi magana za a shiga haƙƙin jama'a za a ci hanya za a yi waye duk a banza inda bukata za ta biya shi ranar biyan bukata rai ba a bakin komai yake ba ranar biyan bukata batawa da wani ba wani abu ne daga baya a shirya haka wasu ke to wannan shi ne rago wanda yake biye wa zuciyarsa abin da take so wata manna alallahi al’amani ya kuma rika burace burace ga Allah rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito wannan hadisi وقال حديث حسن يتي حديث نيمي كو قال الترمذي وغيره من العلماء إمام الترمذي cikin malamai suka ce ma'ana dana nafsahu ma'anar abin da yake nufi da dana nafsahu hasabaha yayi wa kansa da kansa hisabi ibn ciki al'amarin kansa da kansa to wannan hadisi marawaicinsa kamar da muka ji yana da suna shaddad bin aus cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ana ce masa shaddad ibn aus ne dari alkunyarsa ana ce masa abu ya'la akan kuma ce da shi abu abdurrahman akan samu mutum ɗaya na da kunya biyu kana da ɗa abdullah a ce abu abdullah kana da ɗa shu'aib a ce abu shu'aib ina iya faruwa haka to shi ma ana ce masa abu ya'la ana cewa da shi abu abdurrahman maganar abin da ya shafi kabilarsa dan kabilar khazraj cikin mutanen madina da haka shi mutumin madina ne dan kabilar khazraj matsayin da Allah ya masa yana daga cikin sahabbai na waɗanda suka abokanci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yardaddin Allah wanda Allah ya zaɓi su zauna da manzansa su taya shi isar da sakon Allah ko bai da wani matsayi sai wannan ya ishe shi ce ka zama abokin manzo mai tallafa masa wajen isar da sakon Allah har ka koma zuwa ga Allah ka gama riba ka gama cin nasara kuma a cikin sahabban mana daga cikin malamai masu basira da fahimta da ilimi ƙari akan haka mutum ne mai ibada ga gudun duniya ga hadisin mana da alama ina da alaka da gudun duniya bincika kanka da kanka ko ka ga me kake daidai me ba daidai ba wanda yake biya duniya na ruwansa da wani daidai ko ba daidai ba kamar da wani ɗazu ɗazu ake cewa Allah ka kure ce ko na waye ko ko ta wace hanya su dai zo ko na waye su za a cinye su faɗa yake a fili ba ma jin wannan ɗazu ɗazun nan na jin ko awa uku ba ne mai kyau ba sai Allah ba mu kure ce ko na waye ko ta wace hanya a dai ba mu a wannan ganganci ne ganganci ne tun a dai baka kuma ta wace hanya kuma na waye ga wasu ma ta hanya halattacci aka ba su ga da ya zama musu ko suna daga ciki wanda suke da gudun duniya kuma Allah ya ba shi azancin magana irin mutanen da masu fasaha ina magana wato sai tafi da tunaninka kuma galibi abin da yake ja irin haka faɗar gaskiya da sanin yadda ya kamata ka faɗe ta shi ke sa amma duk iya bayanin ka duk iya surutun ka duk waranta ka a magana in ƙarya kake za a je jin za ka ji baka da kwardin ba karsashin ka ba zai tasiri amma in abin da kake faɗa gaskiya ce kuma Allah ya baka dabara yadda za ka faɗe ta ta isa inda za ta isa sai ga Allah ya sa maka wato an ɗaukaka da kuma isar da saƙon abin da ake so ya isa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci kuma Allah ya datar da shi da kame fushi za ka masa abin da zai harzuka ba zai harzuka ba saboda kwaɗayin samun ladan ubangiji na wal kazimin al ghaiba wal afina anin nas za masa abin da zai fushi sai ya kamar bai nasu irin wannan sai yan baiwa sai kai abin da zaka hasala shi amma sai kamar wani mutumin da ya ma abin kirki haka yake ma'amulantar shi ko abin da yake kallo me zai yi yadda sami yadda Allah me zai yi ya kubuta daga fushin Allah ba magana ka sai ta kai yake ba shi ta kansa yake ina ga zaka bata min lokaci zaka bata kanka lokaci yaushe zai tsaya yana gaba da kai yaushe zai tsaya yana fushi da kai yaushe zai tsaya yana faɗa da kai ya ma tsira ya rasu a shekara ta 58 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da shekara 75 ina daga cikin wanda manzo yake cewa shekarun al'ummar sa 60 ne zuwa 70 yan kadan ne kadan kwarai suke kara wa a kai suke wuce to yana cikin wanda suka wuce shi saba'in da biyar wani kuma ka ji ɗari da wani abu ko in kai abin kirki ka tara wa kanka alkhairi kuma aka rashin sa lokacin da shekarunka suka kare lokacin fi nacin karanta jarida da kasa karanta alkur'ani fal ɗinka a cika shi da karatun jarida bangat daily trust ko ba trust ɗin a ciki shekaru sun kare ana shirin zuwa ga Allah kuma kai baka da abin da kake sai karatun jarida ko ƙarya ko gaskiya ya kamata a lokacin ka din faru Qur'ani kawai ta ambatan Allah sadaka da sauran abin da ya kama da Allah ya ji kansa da rahama to cewar alkayyis kamar da muka faɗa abin da ake nufi da kayyis wanda ya kai matuƙa wajen zurfin tunani da hankali ga kuma jajircewa ma'ana mai hankali da shi ne wanda ike bibiyar al'amarin kansa alkayisu man dana nafsahu wanda yawa kansa da kansa bincike ina nake daidai in ci gaba da yi ina nake kuskure in gyara to wanda yake wannan ba ruwansa da wani kwakulo laifin wani ko ina wane yi ba daidai ban faɗa shi ma ka ji da kanka shi kai ka tsira ne ko kana da lasin irin yadda wasu aka gaya musu yan aljanna tun suna duniya kai ma ka samu wannan ne to baka samu ba me na ka na kwakwalo na wani ga kuma naka saboda haka mai hankali jajirtacce shine wanda yake wa kansa da kansa bincike ya ga ina daidansa yake ya ci gaba da ina kuskurensa sa yake ya gyara me ya shigo masa ta hanya halattacciya ya rike ya ci gaba da mura me yake neman ya kutso masa ta hanya haramtacciya ya dode to wannan shine cikakken mai hankali jajirtacce wa amila lima ba'da al-maut malamai suka ce abinda ake nufi da aiki bayan mutuwa ka damu ka himmatu da al'amarin da yake na lahira me lahirar ka addininka domin shi Allah zai tambaya a kabari tambaye ka addininka ya tambaye ka ubangijinka ya tambaye ka manzan da aka aiko maka ma'ana mala'ikun da aka nada za su tambayar kabari waɗannan tambayoyin za su maka ya ka rayu a tsarin ka na addini ka biyar da manzon Allah yace ka yi daidai ya kake ganin manzo a matsayin mai ka ɗauke shi yaya waye mahalicinka wanda kake bautawa a rayuwarka don ka ba su wani amsa shi kenan sai ce yi ka hankali kwance jira Allah ya tashi alkiyama ga so mun tabi sai a maka wato anin kafa za ta rika kawo maka ni'imar gidan aljanna kafin a tashi kiyama saboda haka wanda yake hangen waɗannan abubuwan da zai je tunkara yake aiki dan tara abin da zai je tunkaru wannan rayuwa to shine mai hankali gajiyayye kuwa rago rarrauna shine wanda yake barin abin da ya zama dole yi a shari'ance a tsarin dokar Allah da koyarwar manzansa sallallahu alaihi wasallam wannan shi yake cewa rago gajiyayye ko da jajirtacce ne mai kokari ne a wajen nema da haƙilo me za a samu me za a tara mai za a yi ba hutu ba kaza in dai ya zama addininsa bai dame shi ba sunansa rago a addinin musulunci sau da bai yi abin da zai mori lahirarsa ba ita ce mai ɗorewa nan kuma gushewa take daga cikin alamomin mai irin wannan yadda ake gane shi shine wa atba nafsahu hawa. ya zama yana biye wa san ransa in dai ransa ya so abu magana daidai na shari'a ba daidai bane ba ya saba bai saba ba ya tuba ma ka zai gama Allah yana karɓar tuba shine tamanna alallahi amani din za mu tuba a gyara muna muna sa ran za mu dan tura shekarun namu nawa ne kannan da ya kamata fa za mu abin samu watsa yana ta wannan burace burace tamanna ala Allah Allah mai gafara ne mai jin kai rahamarsa ta yalwace bayi jin kansa yaron jayi fushinsa sai ta kama ka wannan shi ga mai karatu amma kuma bai ba hanyar da ake bi ba to annabi yake cewa to wannan shine rago to malamai suke cewa shi wannan hadisin yana da rauni ba ingantacce ba ne ko da imamu turmuzi ya ce hadisin hasan za a iya karɓar kalmar imamu turmuzi hadisin hasanun hadisi ne mai kyau ta ɓangaren ma'anarsa amma ta ɓangaren abinda malaman hadisi suke bi na ƙa'idoji da sharaɗan cikar hadisi ingantacce wannan hadisin ya rasa amma ma'anarsa lafiya lau mai kyau ko ba wannan hadisin akwai dalilai na alkur'ani da hadisi da suka tabbatar da haka daga cikin abin da yake tabbatar da abin da wani hadisi yake koyarwa faɗin Allah wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr Allah sai yace ya rantse da lokaci da a cikin sa ake yin abin da za a mora a lahira a cikin sa ake yin abin da za a mora a duniya ita to a rayuwar da dan adam zai yi a wannan lokaci sai ce kowaye shi ce kusa ina cikin asara da tabewa rago ne shi ba kowa bane shi sai ce illal ladina amanu sai da wanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi ayyuka nagari to shine man dana nafsahu sai da bincikar me bai ba na daidai dan yayi me yake na ba daidai ba dan ya bari shine illal ladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr suka juna wasishi da gaskiya da kuma hakuri tsakanin su jama'a su dai ayi gaskiya a rika hakuri sun karu kansu sun taimaki kansu kuma sun taimaki wasu kaga wannan ma'anar shi yanzu bin wannan hadisin ce ko sannan banda wannan manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni'matani maghbunun ma kathirun minan nas as-sihhatu wal farah ni'imomi guda biyu da yawa daga cikin mutane suna asararsu lafiya da lokaci lafiya da lokaci mai rayuwa ai su ne da ka rayu kana da lokacin da zaka yi abu ka rayu kana da lafiyar da zaka aiwatar da annabi ya ce mutane da yawa suna asararsu to kaga wanda ya bar lokacinsa da lafiyar suka tafi a abin da ba zai mura a lahira ba to wannan shine al'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala llahi amani wanda kuma yi amfani da lokacinsa yi amfani da sa yi abin da zai more shi duniya da lahira wannan shine alkayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut an fahimta ko kaga muna da dalilai da ingantattu ayoyi da hadisai wannan tsakura akai da suke tabbatar da wannan ma'anar hadisin da haka za mu iya morasa mai aiki da shi ta ɓangaren ma'anarsa ko da ba mu ɗauke shi akan cewar manzo ne ya faɗi haka ai an fahimci bayani su da wani hadisi malamai suke cewa na karantar da mu da ko da mu cewa mu riƙa amfani da damar da Allah ya bamu mu mori lokacin da muke da shi kafin dama ta kubce mana kafin lokaci ya kubce mana shine ribar ka da zaman duniya ana za ka samu duniya ka ta kyau a nan kuma za ka samu abin da lahira ka za ta yi kuma shi ne karatunmu na yau abin da muka dace Allah ba mu ladansa wanda aka ci karo da kuskure ko tuttuban harshe Allah iya fiye wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa mun wa ala wa ba'd wannan rubuta takarda yake cewa da Allah in tashi da addu'a domin Allah ya datar da shi ya bashi nasara a musabakar da za a yi ta alkur'ani da za mu so mu a yi nasara a musabaka ta alkur'ani muna roƙon allah ya sa ka dace kuma allah ya datar da kai da ikhlas har kullum abin da ake so da bawa a aiki irin wannan ko a al'amari irin wannan da makamancinsa ko hadda hadisai ko haddace alkur'ani da cewa a wajen iya karanta shi ya zama yi don Allah shi ne jigo ne asali abinda za ka yi na ka zama kayi fice a musabaka ya zama riba kafa ce ya zama wani albishir ne gabawa amma ba shi ne ainihin tushen abinda yake manafakar ya zama manufaka ta kai fice a yabe ka a faɗe ka ka fito a sanka ka kuma samu abin da za ka samu na abin da ake bayarwa to sai zama jarrabar ka ta zama iri ɗaya da jarrabar malam zabaya da malam mai sanku. ko ai za a ga cewa haka ƙur'ani ai ka cokam zancen da ya fi kowane zance ne alkhairin da ya fi kowanne ne kama ga ka da shi kuma baka yi nasara ba in ya zama burinka ya za a ci kayan ɗaya a ce an baka gida an baka kujerar maka ka samu mota to ta cire wannan da karansa ya zama yana yin karatu alkur'ani don allah don wato ainihin isamar da abin da ake so a samar musabaka kuma da ake yi in yi nasara a matsayin ya fice wani abin bai yi fice ba dai ina daga cikin waɗanda suka tsayo suka baiwa alkur'ani haƙƙin karanta shi da sanarsa ya iya kawo kansa jahilcin sanin alkur'ani kuma ba da haƙƙin waratil alƙur'ana tartila afala ya tadabbarun ba ibada waɗannan haƙƙoƙi to aka wannan sha Allah